daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الرحيم لا muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, Haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadaƙallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12 na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com/hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp

Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Alhamis. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da kamar kullum da farko akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na ko kun san bayan sa muna ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau daga nan sai shirin Afirka a yau kafin duka waɗannan shirye-shiryen akwai da sharhin bayan labarai. To waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamu ku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan yammacin. Da fatan kuma masu sauraro za su kasance a tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe. Hassan barka agaris ne zai kasancewa da ku a cikin shirin namu na wannan yammacin. Da fatan kuma za ku kasance tare da mu. Nan da 'yan ɗakikoki masu zuwa za mu zo muku da labaran duniya da ɗumi su. To tare da salama masu sauraro jerin shirin da muke ɗauki ranar tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kan labaran za a cewa kungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta mika gawakin Isra'ila hudu ga kungiyar Red Cross a ci gaba da aiwatar da jirin tsagaita wutar da suka cimma. babban taron ƙasa a jamhuriyar Nijar ya buƙaci sojoji su yi mulkin rikon ƙwarya na shekaru biyar. Faransa ta gama kwashe sojinta a ƙasar Ivory Coast. To ga labaran dalla-dalla. Ƙungiyar mara Falastinawa ta Hamas ta miƙa gawakin mutum hudu 'yan Isra'ila ga ƙungiyar agaji tare da Cross. mutanen da isra'ila ta kashe su a cikin waɗanda hamas ta yi garkuwa da su a lokacin kai har-hare a gaza ƙungiyar agaji ta red cross ta nufi wani wuri a gaza domin karɓar gawakin 'yan isra'ila a cewar rahotanni wanda aka shirya mika su ga yarjejen tsagaita wuta a yarjejen tsagaita wutar da aka cimma kamar yadda kafafen yada labaran isra'ila suka rawaito dakaru na hamas sun mika gawakin a hannun yunis da ke kudancin birnin gaza saudiya ta kira shugabannin kasashen larabawa na yankin golf da kuma kasar masar da jordan a wani taro domin tattauna batun kasar gaza wato domin tattauna batun gaza yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman shi ne ya gayyaci shugabannin a taron na gobe juma'a kamar yadda kamfanin lancin labaran saudiya na spa ya rawaito kasashen larabawa sun yi alkawarin yin aiki a kan wani shiri na bayan yakin gaza da kuma sake gina zirin a wani mataki na tunkarar shawarar shugaban amurka donald trump na sake gina yankin da mayar da shi wurin shakatawa na gabar tekun ƙasa da ƙasa bayan korar mutanen gaza zuwa wasu wurare saudiya ta ce taron na ranar juma'a zai kasance ba na hukuma ba kuma za a yi shi ne cikin tsarin dangantakar wantaka da ke hada shugabanni in shi kamfanin spa a cewar labarin dangane da matakin da kasashen larabawan suka dauka na haɗin gwiwa da kuma shawarwarin da aka fitar dangane da shi zai kasance cikin canjar taron gaggawa na kasashen larabawa da za a yi a masar in spa yayin da yake magana kan shirin taron gaggawa na kasashen larabawa da za a yi a ranar hudu ga watan mars mai zuwa domin tattauna rikicin isra'ila da palestinu shi dai shugaban amurka donald trump ya yi kira ga kasashen masar da kuma jordan su karbi palestinawa da ba su da wajen zama bayan fitar da su daga gaza shawar da kasashen suka yi fatali da ita kasashen duniya da dama dai sun soki matakin na trump suna masu danganta shi da raba palestinawa da kasar su ta gado sojin kasar lebanon sun zargi isra'ila da ci gaba da kaucewa alkawuran da suka dauka karshen yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma keta hurumin kasar lebanon a martaninta na farko a hukumance game da mamayar da isra'ila ke ci gaba da yi a yankunan kan iyaka guda biyar a kudancin lebanon in ji sojin lebanon rundunar sojin isra'ila ta ci gaba da zama a wurare da dama na kan iyaka da ke cikin kasar lebanon suna ci gaba da kaucewa alkawuran da suka ɗauka tare da keta hurumin kasar lebanon ta hanyar ci gaba da cin zarafi ga tsaron kasar lebanon da 'yan kasar ta sojin isra'ila sun ci gaba da mamaye akalla mahimman wurare biyar a kudancin kasar lebanon tel aviv ta kare na sama da sau dubu tare da kai hare-hare ba ga kautawa a kan lebanon tun bayan cimma a watan nuwamba shugaba amurka donald trump ya danganta takwaransa na ukraine volodymyr zelensky da mai mulkin kama karya yana mai buƙatar sa da gaggauta ɗaukar matakin tabbatar da jirgin zaman lafiya da rasha ko kuma yi kasadar rasa kasarsa trump ya yi waɗannan kalamai ne kwana guda bayan da ya zargi ukraine da haddasa yakin rasha yana mai cewa hakan ya janyo washington cikin rikici na shekaru uku an shirya wa'adin shekaru biyar na zelensky zai kare a watan mayu na shekarar 2024 amma saboda dokar soja da aka kafa a watan Fabrairu shekarar 2022 ba za a iya gudanar da zaɓe ba kalaman na trump sun jawo martani cikin gaggawa daga jami'an ukraine inda ministan harkokin wajen kasar andriy sibiha ya jaddada cewa babu wanda zai tilasta wa kasar sami kauya za mu kare hakkinmu na wanzuwa in ji shi a shafin x a martanin da zelensky ya mayar ya zargi takwaransa na amurka da rashin fahimtar kremlin game da rikicin bayan kamun mulki trump ya sauya manufofin amurka kan ukraine inda ya kawo ƙarshen yunkurin mayar da rasha saniyar ware tare da jin shawarwari kai tsaye da shugaban rasha vladimir putin to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga birnin tehran taron muhawara na ƙasa a jamhuriyar Nijar ya nemi sojoji su yi mulki na riƙon ƙwarya na shekaru biyar akalla. Haka zalika taron ya nemi a yi afuwa ga sojoji da suka yi juyin mulki a ranar 26 ga watan Yulin shekarar 2023. Wasu shawarwarin kuma da mahalarta taron suka bukata ita ce baiwa mambobin kwamitin ceton ƙasa na CNSP damar tsayawa takara a zaɓuɓɓuka masu zuwa sannan a amince da Islama a matsayin addini mai rinjaye a ƙasar. taron ya buƙaci ya kuma buƙaci rushe dukkan jam'iyyun siyasa 172 a ƙasar a yi rufe taron janar tani ya yi alkawarin biyan bukatun mahalarta taron a shekara ta 2023 ne sojoji suka kwace mulki a niger bayan hambar da gwamnatin Muhammad Bazoum bisa hujjar taɓarɓarewar matsalar tsaro da rashin shugabanci na gari. Ƙasar Faransa ta miƙa wa hukumomin ƙasar Ivory Coast sansanin sojin ta ɗaya tilo da kasar da ke ƙasar a wani mataki na kawo ƙarshen ayyukan sojin ƙasar a wato na tsawon gwamman shekaru ministocin tsaron ƙasashen biyu ne suka sanya hannu kan takardun miƙa sansanin shimkaɗan bayan daga tutar ivory coast a filin faritin na faransa na sansanin ministan tsaron ƙasar ivory coast tene birahima watara ya ce matakin wani sabon babi ne a ƙawancen da ke tsakanin ƙasashen biyu yayin da shi kuwa takwaransa na faransa sebastien lecornu ya ce sauyi da za a samu a wanzuwar faransa Coast ba shuɗewa ba inda ya bayyana bikin mika sansanin a matsayin wani mataki na tarihi sansanin mai girman eka 570 da ke kusa da abidjan babban birnin kasar ivory coast ya kasance wani muhimmin wuri a harkar tsaron kasar tun shekara ta 1987 inda ya taimaka wajen daidaita kasar wadda ke kan gaba a arzikin koko a duniya bayan juye-juyen mulki da tashin hankalin da ya barke a kasar bayan zaben shekarar 2002 wannan dai na zuwa ne bayan da sojojin wato kasashen da suka hada da mali burkina faso da kuma niger suka raba gari da kasar ta faransa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da lama masu sauraron mu bayan da aka shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye inda kuma zamu farawa da sharhin bayan labarai bayan sa akwai shirin ko kun san sai can daga bisani shirin na duniyar mu a yau kafin daga bisani mu da shirin Afirka a yau a sauraro lafiya. To sharhin namu a yau na duba matsayin Iran ne game da shirin Amurka na kwace zirin Gaza da ma tilastawa al'ummar zirin ƙaura zuwa ƙasashen Masar da kuma Jordan. Yayin da ƙasashen duniya ke ci gaba da sa kafa suna shure shirin shugaban Amurka Donald Trump na kwace zirin Gaza da korar Falastinawan yankin. jagoran juyin juhar musulunci na iran ya jaddada cewa waɗannan tsare-tsare na amurka ba za su cimma komai ba a halin yanzu ra'ayin jama'a na duniya yana goyon bayan palestino kuma a ƙarshen wannan yanayi babu wani aiki da zai yi nasara ba tare da yarjejeniya da amincewar mutanen gaza ba jagoran ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da babban sakataren ƙungiyar jihad islami ta palestino zai yi da al tare da tawagarsa da yammacin ranar talata Ayatollah Khamenei ya taya 'yan gwagwarmaya murna kan nasarar da suka samu a Gaza. Jagoran ya bayyana nasarar da 'yan gwagwarmayar musulunci da al'ummar Gaza suka samu a kan makiya Yahudawan Sahayuniya da Amurka a matsayin wani babban sauyi yana mai cewa wannan nasara ta nuna wani sabon mataki a gwagwarmaya. Ayatollah Khamenei ya yi ishara da wasu tsare-tsare na hauka da Amurka da sauran shawarwarin da suka shafi Gaza da palestine. kafin ya karar cewa waɗannan tsare-tsare ba za su cimma nasara ba waɗanda a shekara ɗaya da rabi da suka gabata suka yi ƙoƙarin kawar da 'yan gwagwarmaya cikin ƙanƙanin lokaci a yau sun samu kansu suna sakin waɗanda suka yi garkuwa da su tare da sakin fursunonin falastinawa da dama ya ƙara da cewa yadda 'yan gwagwarmaya suke sakin fursunonin yahudawan sahayoniya ya nuna irin girman da 'yan gwagwarmaya suke da shi a irin duniya yana mai bayyana cewa a yau ra'ayin al'ummar duniya yana goyon bayan palestino kuma a ƙarshen wannan yanayi babu wani aiki da zai yi nasara ba tare da yarjejeniyar da 'yan gwagwarmaya da al'ummar gaza suka amince da ita ba kafin nan dai ƙungiyoyin kare hakkin fararen hula da ƙungiyoyin fafutuka sama da saba'in ne suka buƙaci shugaban amurka donald trump da yi watsi da shirin sana kwace iko da yankin zirin gaza tare da tilastawa palestinawa ƙaura zuwa ƙasashe makwabta wasikar da aka aikewa donald trump ta bayyana matukar damuwar kungiyoyin da suka sanya hannu kan shirin korar falastinawa kusan miliyan biyu daga ƙasarsu ta asali waɗanda suka rattaba hannu kan yarjejeniyar sun yi kira ga gwamnatin amurka mai ci da ta karfafa yunkurin diplomasiya a baya da ya kai ga tsagaita buɗe wuta a gaza maimakon aiwatar da manufofin da za su kawo cikas ga yankin yammacin asiya a cikin wasikar da suka fitar sun ce matakin na amurka kan gaza na iya haifar da martani mai karfi da kasashen larabawa da na musulmi da jawo sojojin amurka cikin sabbin yaƙe-yaƙe marasa iyaka wanda hakan zai haifar da ƙarin rikici a yankin wasikar ta buƙaci trump da yi aiki da abokan hular yankin don sake gina gaza ba tare da korar mazauninta ba ƙasar saudiya ta jaddada matsayinta na yin watsi da kalaman masu tsaron ra'ayin da 'yan sahiyoniyan game da korar falastinawa daga muhallansu saudiya ta jaddada cewa tana yin watsi da kalaman masu tsaron ra'ayin yahudawan sahiyoniya game da neman tilasta wa al'ummar Falastinu yin hijira daga yankunansu kuma ta nuna cewa ba za a samu dawamamman zaman lafiya ba sai dai ta hanyar amincewa da tsarin zaman lafiya da sai kai ga samar da kasashe biyu na palestinawa da na Yahudawan Sahiyoniya. Hakan ya zo ne a yayin taron Majalisar Ministocin Saudiya da Rima mai jiran gado kuma Firaministan ƙasar Muhammad bin Salman ya jagoranta kamar da kamfanin labaran Saudiyar na SPA ya rawaito. kamfanin dalancin labaran ikra ya nakalto daga shafin sadarwa na yanar gizo na spa cewa majalisar zartarwar kasar saudiya ta tattauna batutuwan da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da ma na kasa da kasa. wani sabon bincike ya gano cewa kashi 64 cikin ɗari na amurkawa suna adawa da shirin donald trump na mamaye yankin gaza da aka yi wa kawanya. mafi yawan waɗanda aka ji ra'ayoyinsu a binciken sun bayyana matukar adawa inda kashi 47 cikin ɗari suka ce suna matukar adawa da shirin sai kashi 17 cikin 100 da suke nuna cewa suna dan adawa da shirin kamar da binciken ya nuna wanda wata cibiyar bincike ta data for progress ta bayyana daga cikin 'yan democrat da aka ji ra'ayinsu kashi 85 cikin 100 sun yi watsi da ra'ayin yayin da kashi 43 cikin 100 na republican ke adawa da shi hannu guda kuma kashi 46 na 'yan republican sun na goyon bayan shirin ƙuri'ar shirin ra'ayin wadda ta yi nazari a kan mutum 200,000 a faɗin amurka ta nuna cewa irin wannan shirin zai kunshi ikorar falastinawa miliyan 1.8 da a yanzu suke zaune a gaza zuwa kasashe makwabta mafi yawan mutanen suna adawa da amurka ta samu iko da gaza da kuma korar al'ummar falastinawa kamar yadda data for progress ta fada a cikin bincikenta shawarar trump ta korar falastinawa wadda falastinawa da sauran kasashen larabawa da na musulmi suka yi watsi da ita na zuwa ne a dare lokacin da tsagaita wuta da aka fara aiki a Gaza a ranar 19 ga watan Janairu ta dakatar da kisan gilar da Isra'ila ke yi na tsawon watanni 15 wanda ya sanadin mutuwar mutum sama da 48,200 tare da mayar da yankin kufai. Isra'ila ta ci gaba da killace Gaza tsawon shekaru tare da mayar da ita buɗaɗɗen kurkuku mafi girma a duniya. A lokacin kisan kiyashin da ta yi Isra'ila ta raba kusan ɗaukacin al'ummar yankin da wajen lamarin da ya haifar da karancin kayan masarufi da suka hada da abinci, ruwa, magunguna da wutar lantarki shi dai shugaban Donald Trump na Amurka ya ce zai yi karbe ikon gudanar da harkokin yankin Gaza wanda yake daidaita a yayin da ya gudanar da taron manema labarai a fadar White House bayan ya tattauna da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu game da yakin da yake yi na kisan kare dangi a Gaza. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Alhamis 20 ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 21 ga watan Sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 348 da suka gabata a rana irin ta yau wato 20 ga watan Fabrairun shekara ta 1677 a gumurzu da aka yi tsakanin sojin kasashen faransa da spain a kasar haiti sojin kasar faransa suka samu nasara akan sojin spain inda suka fatattake su daga haiti daga lokacin ne kuma faransa ta shimfiɗa mulkin mallaka akan kasar ta haiti kasar faransa ta ci gaba da yin mulkin mallaka akan wannan kasa wadda take cikin tekun atlantika a latin amurka har tsawon kimanin shekaru 130 amma bayan nan bakakin fata mazana haiti sun miƙe domin kwatar 'yancin kansu daga mulkin mallaka na turawan faransa inda suka yi ta gwagwarmaya tsakanin su da turawa amma da ƙarshe dai faransa ta bai wa ƙasar haiti 'yancin kai a cikin shekara ta 1804 wanda kuma hakan ne ya sa ƙasar ta haiti ta zama ƙasa ta farko wadda ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa a latin amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau wasu makamai masu linzami guda biyu waɗanda wani jirgin sama na yaƙi mallakin gwamnatin ƙasar iraq ya harba a lokacin suka tarotsa wani jirgin fasinja mallakin ƙasar iran wanda yake ɗauke da jami'an gwamnati su kimanin 40 daga cikin waɗanda suka sa rayukansu dai a cikin wannan hari da sojin ƙasar iraki suka kai akwai mahallati wani babban malami wanda kuma marigayi imam Khomeini ya ɗashi a matsayin wakilin sa a rundunar kare jin juhalin musulunci da kasar iran da kuma wasu jami'an gwamnati da 'yan majalisa da suke tare da shi wannan ta'asa tana ɗaya daga cikin manyan laifuka na yaƙi wanda saddam hussein ya aikata a lokacin shugabancin sa a lokacin da yake yaƙi da kasar iran masu wurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau marigayi imam Khomeini ya naɗa malami mushtahidi na farko a majalisar kare kundin tsarin mulki ta jamhuriyar musulunci ta iran majalisar dai ta haɗa da malaman addini mushahidai guda shida da kuma masana harkokin shari'a na zamani su shida jagoran juyin juhalin musulunci ne yanke damar zaben mushtahidai guda shida a wannan majalisa sannan kuma alkalin alkalin ƙasa shine zai zaɓi masana shari'a na zamani ko kuma lauyoyi guda shida wanda kuma za a gabatarwa majalisar dokokin ƙasa domin yin nazari a kansu da kuma tantancewa ayyukan majalisar kare kundin tsarin mulki ta ƙasar iran dai sun hada da sanya ido akan dokoki wanda majalisa take samarwa tare da tabbatar da cewa ba su saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar da kuma hanga ta addini ba sannan kuma ba su yi karo da bukatun al'umma na ƙasa ba baya ga kuma ita ce take da nauyin gudanar da dukkanin zaɓuɓɓuka a ƙasar iran. masu wurare ko kun san cewa shekaru tara da sa gabata rana irin ta yau 20 ga watan fabrairun shekara ta 2016 Allah yi wa Shak Ahmad Amir fitaccen makarancin Kur'ani mai tsarki dan kasar Masar rasuwa. An haife shi a shekara ta 1927 a garin Asakir Sahiliya, babban birnin lardin Kuta wanda ke gabacin kasar Masar. Ahmad Amir ya haddace Alƙur'ani mai tsarki ne tun yana matashi, sannan kuma aka ɗauke shi aikin soja. sannan kuma shekara ta da da uku ya fara karatun alkur'ani mai tsarki a gidan radiyon kasar masar wannan fitaccen makaranci ɗan kasar masar ya yi tafiya zuwa ƙasashen duniya daban-daban kamar su palestino syria saudiya faransa amurka brazil da ingila ahmad amir ya kai ziyara a ƙasar iran sau da dama kuma ya halarci tarurruka daban-daban gami da gasar alkur'ani mai tsarki waɗanda aka yi a jamhuriyar musulunci ta iran a matsayin alkalin gasa karan farko da wannan maharacin alkur'ani mai tsarki na kasar masar ya fara halartar kasar iran dai shine a lokacin da aka yi gasar kur'ani mai tsarki ta shekara ta 2013 bayan kammala wannan gasa kuma ya yi karatu a gaban jagoran juyin juhalin musulunci a lokacin yana da shekaru 86 a duniya ya ba da mamaki matuka tare da baiwa mahalarta wannan taro mamaki kan karatun nasa da kuma yadda yake amfani da hanyoyi daban-daban waɗanda yake fitar da ayoyin alkur'ani mai tsarki bisa salansa da kuma karatu mai shiga zuciya jagoran junju hal musulunci na ƙasar iran ya jinjina wa wannan babban makarancin alkur'ani mai tsarki na ƙasar masar masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu sa gabata a rana irin ta yau ayatollah hushbakt ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a ƙasar iran ya rasu ayatollah hushbakt mushtahidi ne kuma malamin akhlaq shine limamin masallacin imamu hassan al-mushtaba alaihi salam wanda yake babban titin talakani a birnin tehran ya kasance ɗaya daga cikin fitattun ɗaliban irfani da akhlaq na allama tabatabai sannan kuma ya kasance mamba a majalisar koli ta juyin juhali a farkon juyin juhalin musulunci a ƙasar iran kuma ana ɗaukar sa a matsayin ɗaya daga cikin manyan malamai makaranta a hausa da ke birnin tehran ayatollah hushbakt ya yi tafiya zuwa saudiya a shekara ta 2013 domin aikin ziyara na umara bayan kwashe tsawon kwanaki shida a birnin madina ya wuce zuwa birnin makka mai alfarma amma bayan kammala ayyukan ibada na umara sai ya fama da rashin lafiya ta matsalar numfashi da kuma a kwantar da shi a wani asibiti da ke birnin makka kuma a wurin ne allah ya karbi rayuwarsa Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a akan tattaunawar da muke yi tsakanin alaƙar Amurka da kuma ƙasar Jordan. da yadda amurkan take amfani da kuɗin da take ba wannan ƙasa domin ta yi mata rakiya a kan manufofinta na siyasa wannan batu ko ya bijiro ne bayan barazanar ƙarshe da donald trump ya yi wa ƙasar ta jordan akan karɓar falasɗinawa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Ba zan da shugaban ƙasa amurka donald trump ya yi wa ƙasar jordan tare da masar akan cewa zai iya dakatar da tallafin da amurka take basu idan ba su karbi falasɗinawa ba da suka fito daga gaza ya sa an buɗe nazari akan yadda alaƙa ƙasashen take a baya akan ƙasar jordan mun buɗe tattaunawa a makon da ya gabata dangane da yadda amurka ta rika amfani da irin wannan taimakon domin yi wa wannan ƙasar matsin lamba ko kuma take rike hannu idan har ta ga ƙasar ba ta wa siyasar ta harakiya ba hakanan yana nufin matsayin taimakon da tallafin da amurkan take bawa jordan din wanda bai taɓa zama sadaka ba tattare ki da manufofi na siyasa to a cikin shin da gabata mun yi magana akan wannan tallafin da amurkan ta rika baiwa jordan bisa gwargwadon yadda jordan din. take yi wa siyasa amurkan rakiya idan jordan ta yi abin da amurkan take so to za a ba ta kuɗi da yawa idan kuwa ba ta yi ba ko ta yi ƙasa a gwiwa to amurkan za ta taushe hannu tuntuni haka ake tafiya illa iyaka a wancan lokacin amurkan tana yin sani a ɓoye ba tare da bayyanawa ba abinda donald trump ya yi a cikin kwanakin bayanan na yi wa ƙasar ta jordan barazana cewa zai janye wannan tallafin ba sabon abu ba ne abin ɓoye ne ya fito sarari a cikin shekaru ashirin na wannan sabon karnin na alfiya ta biyu da aka shiga alaƙar da take tsakanin amurka da jordan ta fuskanci faɗi tashi mai yawa kuma a wannan faɗi tashin da ya rika faruwa tsakanin kasashen biyu yana da tushe ne daga 'yan sahiyoniya kai tsaye ko kuma alaƙar larabawa da 'yan sahiyoniya da rikice-rikicen da suke yi da bisa batu na falasɗinu abin da yake jawo hakan kuwa shine yadda haramtacciyar ƙasar isra'ilan take son shafe duk wani haƙƙi na al'ummar falasɗinu sai kuma ƙoƙarin faɗaɗa ƙasa haramtaccen ƙasar isra'ilan a cikin ƙasashen da suke makwabtaka da falasɗinu gwargwadon yadda ƙasar jordan take yin biyayya ga waɗannan manufofin gwargwadon yadda amurka za ta sake mata hannu ko kuma idan ta nisa daga waɗannan manufofin sai ta taushe hannu wasu daga cikin misalai shine a tsakanin shekara ta 1949 zuwa shekara ta 1952 amurka ta ba wa wannan ƙasa kuɗin da sun kai dala miliyan biyar hakanan kuma tsakanin shekara ta 1952 zuwa ta 1955 amurkan ta baiwa ƙasar ta jordan dala miliyan 28 domin ta yi fada da masu da gurguzu gabanin boran da ya faru a watan satumba na shekara ta 1970 a ƙasar jordan amurkan ta kasance cikin razana da fargaba a kan cewa za a iya kifar da gwamnatin jordan din a dalilin haka amurkan ta kasance cikin shiri da cewa za ta amince da sabuwar gwamnatin da za a kafa a wannan ƙasar ta jordan bayan an kifar da gwamnatin sarki. da kuma ƙulla yarjejeniya da shugaban falasinawa a ƙarƙashin jagorancin plo wato yasar arfat kenan wani jami'in leƙen asirin amurka mai suna jack o'klin shine bayyana haka daga baya a cikin littafin da ya wallafa mai suna mai baiwa sarki shawara a wancan lokacin dai an yi bore ne na falasinawa a cikin kasar jordan wanda aka ji tsoron cewa za su iya kifar da gwamnatin ta jordan idan wasu ne suka rike akalar mulki a wannan ƙasa. a tsakanin lokacin shugabancin jimmy carter da ronald reagan kuwa alaƙa amurka da jordan ta rika ganin kwangaba baya a lokacin da akwai ɗari-ɗari a kan batun shiga tattaunawar fili da ake yin taɓoye da haramtacciyar ƙasar isra'ila a wancan tsakanin tallafin da amurkan ta rika baiwa ƙasar ta jordan ya rika hawa da sauka daga dala miliyan 210 zuwa miliyan 54 a tsakanin shekara ta 1979 zuwa ta 1981 da kuma aka shiga shekara ta 1985 tallafin na amurka ya kai dala miliyan 191 mafi yawanci ya shafi makamai da abubuwa masu alaƙa da soja wata marubuciya mai suna mary wilson tana da littafi mai suna abdullahi da gabashin ƙasar jordan a cikin wannan littafin ta ambaci cewa amurkan ta ki amincewa da haɗewar yammacin kogin jordan da kuma ƙasar ta jordan sai dai kuma bata damu da manufar bin goriyan ba wacce so ya mayar da yankunan biyu na yammacin kogin jordan su zama nan ne daular falasɗinawa wato ƙasar jordan ta zama ita ce ƙasar falasɗinu ta rika yin mu'amala da jordan ɗin a cikin wani yanayi na kwangaba kwambaya ta kyale da jordan ɗin ta kafa kawance da iraki a shekara ta 1951 sai dai bayan da aka yi zaɓe na farko a wannan ƙasa a shekara ta 1956 da jam'iyyar nan ta national movement ta sami nasara a zaben 'yan majalisar dokoki ta kuma kafa gwamnati ta farko amurkan ta canza salo wannan hukumar ta amince da shiga cikin masu fada da gurguzu da yake yaduwa a wancan lokacin kamar daji da kuma shiga cikin yarjejeniya irin ta kawancen bagadaza ankara wani abu mai jan hankali shine amurka a wancan tsakanin shine yadda ta rika bin diddigin abin da yake faruwa da jamal abdul nasir wanda ya baiwa batun falasɗinu da kuma kafa ƙungiyar 'yanto da falasɗinu ta plo muhimmanci an kuwa kafa wannan ƙungiyar nema ita kanta a birnin alkahira a shekara ta 1964 a wancan tsakanin an ga yadda amurkan ta ƙara yawan taimakon da take baiwa mutanen jordan 'yan asalin falasɗinawa hakanan kuma falasɗinawan da suke rayuwa a gabashin tekun jordan ƙarin ƙarawa abubuwa na siyasa da suke faruwa a cikin wannan yankin sun taka rawa mai yawa wajen ƙara ƙaratar juna tsakanin jordan da ita kanta amurkan wannan ko ya sa amurkan ta so ganin ina sun koma ƙasa jordan da zama wato batun mayar da jordan zama kasar da za ta maye gurbin ƙasar falasɗinu duke da jordan din ta yi kokarin ganin ta kyautata alaƙa a tsakanin siriya iraki da kuma abdulnasir na masar da samun daidaito a tsakani akalla ba tare da wani rikici ba amurkan ba ta yarda ba ta rika yi mata matsin lamba har ta kai a shekara ta 1966 ta yawan taimakon da take bata saboda wannan siyasar ta jordan wannan irin matsin lambar ya ci gaba har zuwa shekara ta 1967 da yankin yammacin kogin jordan ya shiga ƙarƙashin mamayar 'yan sahayoniya sun kuma so mamaye tuddan sultan a shekara ta 1968 ba domin sun fuskanci turjiya daga sojoji da kuma dakarun sa kai ba da tilasta musu janyewa a lokacin mulkin reagan ya fito fili ya shaidawa jami'an diflomasiyar larabawa cewa jordan ita ce kasar da falasinawa za su koma da zama an kuma yi lokacin da amurkan ta samar da yarjejeniya tsakanin jordan da falasinawa a shekara ta 1985 da zai mayar da inawan Siriya saniyar ware musamman ma dai bayan da aka sami baraka a tsakanin kungiyar inawa ta plo da yadda hatta sojoji da 'yan siyasa inawa da suke cikin wannan kungiyar suka shiga cikin masu goyon bayan Siriya da hafiz al-assad wanda ya ki amincewa da yarjejeniyar camp david a cikin tunanin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila jordan ba ƙasa ba ce ta tushe illa iyaka suna yi mata kallon wata cibiya da ta yi musu aiki da suke so wanda ya dace da manufofinsu suna son ta taka rawar da suke so a ƙarƙashin sabuwar gabas tsakiya da suke son ginawa a ƙarƙashin yarjejeniyar ibrahimiyya ta 'yan sahiyuniya da wasu kasashen larabawan yankin tekun fasha to ba saurare za mu da sa'aya a nan saboda lokacin mu ya kure da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauki da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun kiran da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ne ga gwamnatin Tunusiya da ta dakatar da zaluntar 'yan adawar siyasa da ni sunusunti zan jagora. jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Talata da ta gabata ta yi kira ga gwamnatin Tunusiya da ta dakatar da dukkanin zaluncin da take yi wa 'yan adawar siyasa da kuma mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki. Wannan ya zo ne a cikin wata sanarwa da babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Bulka Turk wanda kakakin hukumar Samin Alhinta ya gabatar a wani taron manema labarai a birnin Janeba wanda aka wallafa a a shafin yanar gizon hukumar kakakin hukumar ya bayyana cewa kasar turkiya ta yi kira ga mahukuntan tunisia da su mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki tare da neman a gaggauta sakin 'yan adawar siyasa bisa dalilan jin kai musamman waɗanda suka tsufa da kuma waɗanda ke fama da matsalar rashin lafiya kakakin ya kara da cewa hukumar ta buƙaci gwamnatin tunisia da ta sake duba dokokinta na aikata laifuka tare da tabbatar da dacewarta da ka'idoji da kuma dokokin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa kamar yadda kamfanin dillancin labaran anadolo na turkiya ya ruwaito kakakin ya jaddada cewa dukkan waɗanda ake tsare da su ba bisa ka'ida ba dole ne a gaggauta sakin su ba tare da wani sharaɗi ba sannan a tabbatar da shari'a ta gaskiya da kuma bin ka'ida ga waɗanda ake tuhumar su da aikata laifuka. hukumar ta ce da yawa daga cikin masu kare haƙƙin bil'adama lauyoyi 'yan jarida da masu fafutuka da 'yan siyasa suna tsare a gaban shari'a suna fuskantar manyan tuhumce-tuhumce da alama sakamakon sun yi amfani da haƙƙinsu da kuma 'yancinsu. ya kara da cewa hakan yana kara nuna damuwa dangane da take haƙƙin faɗin albarkacin baki da kuma haƙƙin yin shari'a da adalci hukumar ta yi nuni da cewa a farkon watan maris sama da mutane 40 da suka hada da 'yan adawar siyasa da suka fito daga jam'iyyu daban-daban ne ake shirin gurfanar da su a gaban kotun ɗaukaka ƙara da ke birnin tunis fadil mulkin ƙasar akan tuhumce-tuhumce da suka hada da shirya makarkashiya ga gwamnati wasu kuma kan zargin alaƙa da ayyukan ta'addanci tun a watan fabrairun shekara ta 2023 ne gwamnatin tunisia ta shaidanta wani kamfen ɗin kama 'yan adawa da suka hada da 'yan jarida masu fafatuka alkalai 'yan kasuwa da 'yan siyasa ciki har da shugaban kungiyar annahada rashid gannushi shugaban jam'iyyar annahada da tsohon shugaban hukumar gaskiya da mutunci siham binu sedrin shugaban kasar tunisia kai sa'id ya ce tsarin shari'a a kasarsa yana zaman kansa ne kuma baya tsoma baki a cikin ayyukan da bai shafe shi ba yayin da 'yan adawa ke zargin gwamnatin kasar da amfani da bangaren shari'a wajen gurfanar da waɗanda ke adawa da ita da kuma waɗanda suka ki amincewa da matakan da ta ɗauka na musamman wajen gudanar da ƙasa tun a ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 ne shugaban kasar tunisia kai sa'id ya fara aiwatar da wasu matakai na musamman na shugaban kasa waɗanda suka hada da rusa majalisar shari'a da majalisar wakilai ƙarƙashin doka ta umarnin shugaban kasa da amincewa da sabon kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar ƙuri'ar raba gardama da kuma gudanar da zaɓukan 'yan majalisa da wuri 'yan siyasa da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun yi tir da taɓarɓarewar yanayin kiwon lafiya na wasu da ake tsare da su kan furta ra'ayoyinsu musamman bayyana mahangarsu ta siyasa da gwamnatin tunisia ta kira da maƙarƙashiya ga tsaron ƙasa suna ganin hakan a matsayin cin zarafi da take musu haƙƙoƙinsu na asali da kuma ƙara damuwa game da halin da suke ciki a gidajen kurkukun tunisia har ila yau sun bayyana fargabarsu na cewa hukumomin kasar za su nemi a killace shari'a daga idan al'ummar kasa tare da hana kafafen yada labarai su rika daukan yadda shari'ar ke gudana da kuma hana sanar da jama'a yadda lamarin yake yayin da wasu ke kira da a ƙauracewa zaman kotunan wasu kuma sun yi kira da a gudanar da shari'a ta gaskiya a gaban idan jama'a tare da mutunta 'yancin kare kai a 'yan kwanakin nan da suka gabata ƙungiyar 'yan jarida ta tunusiya ta yi tirda taɓarɓarewar lafiyar ɗan jarida muhammad bogila wanda ake tsare da shi tun a watan maris ɗin shekara ta 2024 akan furta ra'ayinsa dangane da alaƙa da doka ta 54 wanda masu lura da al'amuran yau da kullum ke ganin wata hanya ce ta taƙaita 'yancin faɗin albarkacin baki maimakon da'awar cewa gwamnati tana yaƙi ne da yaɗa labaran ƙarya ƙungiyar 'yan jaridar ta ce bogila ɗan shekaru 61 a duniya yana fama da matsananciyar taɓarɓarewar lafiya a gidan yari sakamakon ciwon suga da ya shafi ganinsa a cewar na kusa da shi matakin ganin idansa yana kusa da kasancewarsa makaho ƙungiyar ta yi gargaɗin taɓarɓarewar yanayin lafiyar 'yar jarida shazi belhaj mubarak wacce ke fama da ciwon koda kuma jinta ya samu matsala an tsare ta ne a shari'ar da aka fi sani da anstaligo tun a cikin watan agustan shekara ta 2024 tsawon watanni dai ana tsare da 'yan jarida biyar a gidan yari muhammad bogila shazi alhaj mubarak da murad zugidi baya ga mai fafutuka a gidan radiyo burhan basis mai sharhin radiyo da lauya saniya Hamani a daidai lokacin da ake kira da a dakatar da gurfanar da su a gaban kuliya kuma a hanzarta sakinsu bisa la'akari da waɗannan yanayi masu lura da al'amura sun tabbatar da cewa jerin fursunonin da suke fama da taɓarɓarewar lafiya a cikin gidajen yarin tunusiya ya daɗe kuma ya haɗa da 'yan siyasa 'yan jarida da masu fafutukar kare haƙƙin jama'a da ke fuskantar mawuyacin hali ba tare da isasshen kulawar lafiya ba tun daga ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 wato ranar da shugaban ƙasa kai sa'id ya bayyana aikinsa na fitar da matakai na musamman da yake cikin cikakken ikonsa hukumomin tsaron kasar suka fara kaddamar da kame da suka hada da 'yan jarida 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da 'yan siyasa da suka fito ga jam'iyyu daban-daban wanda ya shafi hakikanin 'yancinsu dangane da taɓarɓarewar yanayin lafiyar fursunoni da dama shugaban jam'iyyar adawa ta democratic Foreign party isham al-jiboni a ganawarsa da tashar talabijin ta al jazeera net ya bayyana cewa ci gaba da tsare 'yan adawa da 'yan jarida da masu fafatakar kare haƙoƙin al'umma a gidan yari duk da matsalar rashin lafiya da suke fama da ita ya zo a cikin tsarin cin zarafinsu ya taɓo yanayin shugaban hukumar gaskiya da mutunci Saham bin Sadrin wacce yanayin lafiyarta ta ya taɓarɓare sakamakon yajin cin abinci da ta yi makonni biyu da suka gabata a ta kai ga an kwantar da ita a ɗakin jinya kuma duk da haka alkali mai binciken ya tsawaita zamanta na tsawon watanni hudu. tawagar kwamitin da suke kare Sihan bin Sadrin sun shaida wa gidan talabijin na Aljazeera Net yayin wata zanga-zangar baya-bayan nan da aka yi a gaban ma'aikatar shari'a cewa kamata ya zo ne a kan sakamakon ayyukanta na shugabancin hukumar da ya fallasa cin zarafin tsarin mulkin kama karya da cin hanci da rashawa kafin juyin juhalin shekara ta 2021. al'ajiboni ya kuma yi ishara da shugabar kungiyar tunisia land of asylum sharifa riyahi wadda ta shafe kimanin watanni takwas ana tsare da ita saboda gudanar da bincike kan aikinta na kare 'yan gudun hijira inda ta yi da ɗaure ta kan laifin karya duk da cewa ita uwa ce ga jariri ɗan watanni biyu a duniya hukumomin tsaro sun kama wasu masu fafutuka da suke aiki a fagen kare haƙƙin bakin haure biyo bayan kalaman da shugaban ƙasar kai sa'id ya yi a watan fabrairun shekara ta 2023 dangane da karuwar kwararar bakin haure daga yankin kudu da hamadar sahara zuwa ƙasar tunusiya al'ajibuni ya gabatar da ayar tambaya da rudani game da ka'idojin shari'a da ke yanke hukuncin ɗauri kan 'yan adawa inda ya tir da abin da ya ɗauka a matsayin abin takaici na bayar da samacin kama mutum tare da umarnin tsare shi a gidan yari musamman kan 'yan siyasa da fararen hula da ba su da wata haɗari ga gwamnatin ƙasar. al'aljibuni ya jaddada cewa ya halarci wasu shari'o'i da ake tsare da 'yan jarida da suke aiki a kafafen yada labarai kamar lauya da mai sharhi a gidajen radiyo suniya addahamani yana mai jaddadawa gidan talabijin na aljazira net cewa takardar shari'ar ta ba ta da wani shaida take nuni suna da laifi da zai kai ga hukunta su amma duk da roƙon da lauyoyi suka yi da bayyana rashin dalilan tsare waɗanda ake ake zargi amma alkali ya yanke hukuncin ci gaba da tsare ta an yankewa abdulhamani hukuncin ɗaurin watanni takwas bayan an same ta da laifin cin zarafi inda ta soki halin da ƙasar ke ciki a kwanakin baya ne kotun ɗaukaka ƙara ta rage hukuncin ɗaurin shekaru biyu zuwa shekara ɗaya da rabi bisa zargin yaɗa labaran ƙarya a shafukan sada zumunta al'ajibuni ya bayyana cewa zai aike da buɗaɗɗiyar wasiƙa yana kira ga tawagar masu kare fursunoni da su ƙauracewa shari'ar da ake yi wa waɗanda suke wakilta saboda shari'ar ba ta kan tubalin adalci da dacewa kuma ba cika sharɗa na kiyaye adalci ba yana mai cewa ba za a bayar da halaccin hukuncin da kotuna za su yanke ba a nata bangaren lauya dalila bintu mubarak musaddiq memba a kwamitin kare fursunonin siyasa ta shaida wa gidan talabijin na aljazira net cewa da yawa daga cikin fursunonin da ake tsare da su suna fama da taɓarɓarewan yanayin kiwon lafiya gidajen yari saboda taɓarɓarewan yanayin gidajen yarin ƙasar ko kuma sakamakon ɓullan cututtuka masu tsanani ta taɓo halin da tsohon shugaban ƙungiyar annahada abdulhamid ajalasi ke ciki a gidan yari bisa tuhumarsa da laifin haɗa baki da jami'an tsaron ƙasar inda ta bayyana cewa yana fama da ciwon daji a makoshinsa baya ga gano wata sabuwar cuta da ba a tantance irinta ba bayan an kai shi asibiti a wani lokaci da ya gabata. Bintu Mubarak wacce 'yar uwa ce ga jami'in jam'iyyar 'yan adawa ta Salvation Front Jauhar bin Mubarak wanda aka kama bisa zargin kulla makarkashiya ga gwamnatin ƙasar ta bayyana cewa akwai tuhuma kan hukumar kula da gidajen yarin ƙasar kan karɓar fursunonin da basu da lafiya da rashin kai su asibiti.